ba ba zai magani ba ba dai ni iwa rashin mutunci ba isa ko min ke a wannan halin da kike ciki saboda ya nuna wa duniya shi ba cikakken mai imani bane ko kowa ita tuwo da ni miya isha wallahi wallahi ya sanye miki haka a kaina idan shi ya gaji da ke eh da yake su maza haka suke waɗansu maza na wannan zamanin zance dan ba a tare an zama ɗaya ba wato ya ci ya ganga shikenan sai iya da kwauranta ko ke yanzu amfanin ki ya kare a gurin shi shi isa isa komin ke kika da gida to ni kuma yanzu ne amfanin ki ike tare da ni abadan abadi na duk yadda kike kuma duk yadda kika zama dan ni na san zafin haihuwar ki ni ba zan rabu da ki ba namiji namiji ai sai dai addu'a wallahi wasu mazan ba ba wallahi wasu mazan ba ba amma ki banni wallahi kowa ichi tuwo da ni miya isha wallahi karbe shi kowa ichi tuwo da ni miya isha babu komai bari in je in dawo bari in je ba wani abu ai rayuwa ce shi yasa in na ga mace na tausaya wa namiji wallahi nake ganin bai wallahi wallahi na rantse da Allah wallahi baka isa ba ka nuna min cewar ashe kai to ina so in tabbatar maka cewar ni na fi ka na fi karfin wanda yake gaba da kai ma wallahi babu mai taka ni kwana lafiya labarin ashe kai mara mutunci ne ashe kai butuli ne ashe kai wawa ne jahili mara ilimi ina ganin ka simi simi to yanzu ka tabbatar min cewar sa kai yadda za ka yi min kenan Mm. dama haka rayuwa take ka yi wa mutum rana sai yi maka dare yau na haɗu da butulu amma ina so kasancewar ni ba kan wallasa ba ce wallahi daga kaina ka daina wa mutane butulci musu ba kuma ni da kai magani sannan abu na ƙarshe ina mai maka imanin cewar mata suna sakatara tara mata mata ne mace mace ce amma akwai muna mace wallahi iri na ba a taba mu a zauna lafiya ba ni da haƙuri ba ni da kawaici ba ni da kirki ba ni da mutunci shaidani ya ce ni akan duk mutumin da ya samu ice zai shiga rayuwa ta ta ƙarfi wallahi sai na yadda babu wanda ya isa ya ce sai ga bayana sai dai idan na wato ma kun mai da ni mahaukaciya shi yasa gaba ɗaya kowa imin shiru a cikin ku ko? kai kai kai kai kai yau me zan gani abokina na'am yau kuma ruwan da kaka yi <laughs> ka bani dariya to ya na iya tunda nace na ji na gani abin da ya haka ma ai sai in ya kama ai sai ai wannan gaskiya ne duk yanzu ka gani ni ma ake na naka wajen shoka miya na ce to dole in je ai dole da inda kana son ka ga da kyau a cikin gidanka dole sai ka wahalta musu wannan gaskiya ce ka san wani abu sai ka faɗa yi sauri ka je kar kar kar kar kar kar kar kar kar kai laifi kai ma kai hankali da bokitin nan kar ka je ka fasa a ce yau na san halinka to sai mu haɗu na gode Assalamu dai ba? Bari je ruwa mai Gaskiya dai ina buƙatar sa. Rashin wannan ya fara yawa. Kusan awa ɗaya dan wannan ruwa ruwa bokiti daya Ha! Allah kama na karshen sa. da sauran idan ne kudi kuɗi babu abin da me kake shirin shirin yi idan ne kuɗi an yi na je sai na buɗe kamfanin shinkafa <laughs> to in ban da abinka ina wani kamfanin shinkafa ina wani kamfanin kamfani in dai ba irin su omo ba sabulu da salewa shinkafa ai sai da irin kasuwannin mu na ƙauye wa ya gaya miki haka gashi na ana ta faɗa har a rediyo ma yo ai ko abin da kike gani ko abin nan ba kamfani ne da ita ba ke ba abin yi ba ko kasashen tura da kike jin labari a kamfani aka yi mata ah me yasa ke cewa shinkafa ya kasar waje ah haka kawai suke ɗauko ta su zuba a buhu ba nomanta suke ba ha ai shi isa ya kamata a ce mu ma tunda Allah ya bamu fasaha da kuma ƙasar noma ta kuma muna noma ta da yawa me zai hana ba za mu gyara ta mu kamar ta ƙasar wajen ba muna da dama yadda suke noma mu haka muke noma su ma ai noma ta suke me suka fi mu hmm? me suka bi mu binta ba abin da suka fi mu shine nake tunanin yanzu in Allah ya bani kuɗin nan kamfanin shinkafan ne ya kamata na buɗe kin ga idan na buɗe ba fa wai ni da ke da ƴan uwana za mu ji daɗin su ba har da wasu mutane da bamu sani ba domin in Allah ibani na buɗe mutane za su samu aikin yi kuma idan kin ga na ba su aikin yi ya fi si zaman banza ya fi yawon da ba ya fi yawon maula ya fi zama kai gindin bisha kana ta abu amma me amfanin wannan abubuwan da yake ta faruwa a mutanenmu ai rashin aiki duk shi ke kawo daba maula ya wace ya wace sace sace da shauransu da manyanmu za su gane su ta yin kamfanin nukan nan suna ba wa mutane aikin yi da an magance wannan abu in na kamfanin nan mutane zan ta ba su aiki in ta ba su aiki shikenan mutum ya taho da safa aiki ba zai tashi ba sai yamma ko dare ina ya ga lokacin da zai tafi ya je ya daba ina ya ga lokacin da zai je ya sata ina ya ga lokacin yawon maula ina ya ga lokacin da zai zauna ba wani abu sai zaman kashe wando manyan munin me me amfani irin wanda ai duk shi ya jawo yanzu mai amfanin abin da ya faru ran nan kina kallon wai wannan dan siyasan nan namu dan takarar nan namu da wancan da ya ci wai abokan mm, hamayya su wannan da wannan ba sa son wannan ba sa son wannan suka zo kina jifa a bakin kasuwa nan aka zo aka ta sare sare har aka aka aka kashe dan gidan Haji Murtala to ah! ba gonda Allah ma ni kudin bana gina kamfanin shinkafa kowa ya samu aiki gaskiya dan har hakan ta tabbata sai na kowa miji tana hmm. kowa farin ciki a ce mijina ya samu wallahi ta Lukman ka ji abin da yake faruwa menene shawararka dan gaskiya aboki na ka zo da babban al'amari duk da kasancewa wannan ba wani bakon abu ne a cikin wannan al'umma ta mu to amma ya kake ganin binta za ta fahimci lamarin haka ne to ai shi yasa na zo neman gudunmawar shawararka tun farko tun kafin na aiwata to ni a shawarci me zai hana ka fara tuntuɓar ta lamarin kajin da zai faru ko na ganin haka to shikenan insha Allah zan yadda ka ce da gaskiya a tuntuɓe ta din kuma Allah ya samu dace dai a dai addu'a a cikin lamarin gaskiya ne hmm. ai addu'a dama ita ce mafi alheri a duk cikin wani lamarin. wannan gaskiya ne kuma za a ci gaba da shi kuma Allah dan aka yi za mu samu kofa insha Allah insha Allah insha Allah Allah ta mutum da alkhairi amin ai amfani shawarar dama kenan ya kamata ki fahimce ni ban yi wannan abin domin in ci zarafin ki ko in tozarta ki ba na yi ne kawai don neman mafita mafita kuma ka rasa ta inda zaka nemi mafita sai ta wannan hanyar mun tafa biyar da zan yi ni kaina ban sanya aka yi ma hakan ya faru ba amma in abin Allah ya ka lokaci dan adam bai isa ya tada shi ba ni kaina na yi wannan abin ne don neman mafita dan girman Allah ki haƙuri haƙuri kuma Binta ya kamata ki sani duk mutumin da kika ji an ce yayi haƙuri to shi aka ɓata na ji na yadda na ɗau tun tun na ɗauko wannan magana amma ki sani haƙuri shine mafi girma mafi daraja da alkhairi a gurin ɗan adam biki taba jin an ce ga wani sa ya kare Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun hore mu da mi haƙuri to ina mai baki haƙuri a matsayin ki na wadda na san kina da haƙurin ki ƙara haƙurin ki rungumi wannan al'amarin da an bibiyu insha Allah zai zama alheri da ni da ke gaban ki ɗayan abin da zai faru <laughs> Binta! Binta! Binta! Binta! Ni ban ga abin ɗaga hankali ba. Saboda ya ce zai yi aure a kanki aka fara yin aure? Eh? <laughs> Haba umma. Duk da wani yadda ne da shi ya rasa abin da zai saka mu sai dai ya min kishiya. To me ce kishiya? A kanki za ta zauna? Wallahi wallahi labaran ya cuce ni kuma ba zan taɓa mantawa da shi. Ba ki taɓa mantawa da shi ba akan ya ce zai yi aure? Saboda ya ce zai yi kishiya shi yasa ba za ki taɓa mantawa da shi ba? Eh? To bari ki je in gaya miki ni na gaya miki in dai matuƙar ni ce mahaifiyarki daga yau kada in ƙara jin wannan magana. Kada in ƙara jinsa ba na so in ƙara jin wannan maganar. billahi tun da ya ƙudurin niyyar cutar da ni darajarsa ta zube a na. to a bari ki jin gaya miki in dai matuƙar ni ce na haife ki kada ƙara jin wannan maganar a bakin ki kina ji na kada ki manta yau shekaran ku nawa da shi ko watan wata baki taɓa yi ba kuma dan ya ce zai aure sai a hana shi yin aure ni na goyi bayan sai ya ƙara yin aure yanzu kin goyi da bayan shi kwarai na goyi bayan sai ƙara yin aure saboda aiki shi ba hauka bane ke hauka kike yi da zaki hana shi yin aure eh kina ji na kai amma binta na ji daɗin wannan lamari na ji daɗin wannan magana na gode na gode allah ya miki albarka kuma insha allahu zan iya bakin ƙoƙarina na ganin na yi adalci a tsakaninku na yi ƙoƙarin na ga duk na sauke duk wani ku da yake kaina to Allah ya sa Allah kuma ya bada iko kuma insha Allah wannan abun zai ƙara samun nutsuwa zai sa mun yanzu mai da hankali na na yin farautar abin da na saka a gaba to Allah ya sa kuma ina maka fatan alheri imanin ina biki na gode a'a Buntalo, buntalo. yanzu me kike nufi kenan ga abin da nake nufi ko ina faɗa maka da hausa fa nake maka bayani ba da wani yare ba yanzu kina nufin ki ci auren sa zaki tabdi jam in auruwa Allah ya sawwake duk mazan garin nan rasa wanda zan aura sai wani shi labaran aiho ai na dauka auren su zaki da tun daga yau ko in ce tun daga yanzu wallahi raba gari da ke zami ai ko mazan duniya sun kare wallahi ba zan aure shi ba da gaske kwarai kuwa <laughs> hakkin sa wallahi na ji wani sanyi a raina ai duk duniya babu wanda ya isa ya raba ni da kai ai ni ni da ke mutu ka raba ladidi ladidin ali <laughs> ladidi ladiyo na ji sanyi a raina ladidi ladiyo mai shalon kuka na <laughs> kin san me ba za mu tsaya daga nan ba mu shiga daga ciki ayin dai muka haɗu dalili yanzu ke saboda Allah ba a isa a faɗa miki magana ki yadda ba? Ni dai wallahi ba na san shi inna kuma ba zan aure shi ba. Duk samari na a rasa wanda za a aura min wai sai wani shi labara Eh, eh, shi din za a aura miki. Kin ci isashiya da mallaka. Kin isa ki mallake mu ne? kai zaki zaba kanki abin da ke so ba mu iyayenki bane mu muke da hakki mu zaba miki abin da muke ganin yafi zama daidai da ke ai budurwa kike dole mu zaba zaba miki shi din zaki aura wallahi ba na san shi ah, Allah ishashiya na to kai wani irin mutum ne mara zuciya karamin yarinya wannan ta yarinya kamar wannan ta dinga wahalar da kai sai ka ce ita ce mata ha ba Allah ni ban ga wani abu ba kuma kar ka manta duk mai nema ya gaji ga haka ai ma ba a shan zuma sai an sha harbi da Allah malam dakata mu haka sauran matan kaga suna yi ai ma ba duka aka tara ka zama ɗaya ba ka duba 'yan yatsunmu su kaɗai sun ishe ka ishara to ba za ka jin gaya ma gaskiya ni wannan saukan ba ni za a yin ta ba daga yanzu duk inda za ka je ba inda za ka tsara jana in bi ka ka tafi kai kadai tunda ka ga za ka iya kuma shikenan aka ce ba za a yi ba dan babu kai wannan kuma kai ta shafa dan ka ce ba za ka raka ni zance ba shikenan sai in daina Kudi ba za ni ba. Don kai ma dai wallahi da wani abun dariya kake wallahi. Da ma ka rike wannan magana a ranka ba ka furta ta ba, da ta fi ma daɗi. Ka na furta ta ai. na ga maka abin da ke cikin an shirme yanzu shirme kai wallahi shirme kai ka nuna shirme za ka yi kai a dinga kishin ka kai ka kishin kanka ana shar bana shar shar wofi ki san abin da yi ba ana nuna miki gabas ana miki hanyar hanyar kina kina an turba kina kina kina kina kina kauda idanu cike suke jiya mutane ni kina ji ko idan ma ƙawaye ne ko kuma wasu suke ziga ki to yana da kyau ki ajiye ta a gefe ki dawo turbar gaskiya to aure ne dai ko kin so ko kin sai an yi shi ki fada ki mutu kwarai shashar bana shashar wofi ana ana noma ki turba kina kaure da kai kina kaucewa ke wace ce mm. a'a ai gunguni za ta yi mana ta yi magana a ciki ko Ta ba muri kunya ne take tafiya solo solo kamar wadda kwaye fashe mata a ciki ah Allah mai iko kai na da ake cewa dai ka haifi ka haifa haifi sa ba mu dai muna shan yabo a duniya gaskiya tunda muka taso muke shan yabo to biyayya ta ce kuma zamani ya zo ka haifi ɗa a cikin ka wayan zina ne mun sai shi yadda yake so haka zai juya iyaye Allah ya sauke ki bani ruwa to ko miloniyar miloniyar kudin duniya ka zama ki san ki juya mu ba sai lazi mun da banza wannan ko miloniyar me kika zama ta kudi ba ki ki juya mu ba ina mai tabbatar miki da wannan wallahi Thank you.

wace yarinya eh eh a ah, malama ladidi sai zance muke ta yi kin yi shiru kin ki cewa komai ai ka san yan mata su sai a hankali irin dan jan ajin nan ne ladidi ai ina jin kai ne kai mata kwarjini dan kai ne bakonta amma wajen magana ladidi <laughs> ba daga baya take ba tana magana wannan haka ne to amma ko da bace komai ba ai ya kamata mu san cewa tana tare da mu ko tare da mu mana haka ne kasan sai a hankali yarinya ce sai a sannu tarihi ina jiran ki ki fito gani na fito an faɗa miki me zaki iya yi an faɗa miki na gaya miki ki shiga hankalinki ki shiga hankalinki in ba ka ba zan yi ƙasa ƙasa da ke a cikin gidan nan wallahi ke din banza ke din ofi me kika isa ki ɗauka a jikina kar ki ƙara nuna an faɗa miki kar ki ƙara nuna Me yake faruwa? Mai gida. Mai gida. Mai gida. Allah kai na, waje Allah kai na. Me yake faruwa ne? Ba komai. Kamar yaya zaka ce mun babu komai? Ko baka so na san abin da yake faruwa da kai ne? Ya kamata ka faɗa min abin da yake faruwa. ko da a ce ba zan taimake ka da komai ba banta anya ba zan bar maganar auren nan ba kuwa ba za a fasa ba a'a kar kai haka ai na ka taba jin an yi haka ya rage saura sati biyu yanzu ka ce ka fasa da wani ido kake so mutanen duniya su kalle ka da shi binta tunda aka samu maganar auren nan ba da kwanciyar hankali abubuwa na bajare marasa daɗi sai faruwa suke wannan bayan wannan kala-kala ina tunanin gwandan haƙura ai dama idan za a yi aure dole a linga samun matsaltsalo ka yi haƙuri na san wata rana zai zama tarihi wannan ai zancen banza ne zancen wofi wallahi tallahi ina son ka ina kaunar ka duk duniya babu wanda nake so sai dalla yi mun shiru ko miki mummunar rashin mutunci wallahi tallahi zan azabtar da ke a garin nan babu wanda bai san alaka ta tsakanina da ke ba ki duba irin soyayyar da nake miki kalle ki da kika san hawainiya ko ina alfahari nake yi da ke idan aka ganni ni da ke kowa burge shi muke yi amma kalle ni dan girman Allah yanzu a yake so in saka ina wallahi wallahi duk duniya ban cuce ka ba kuma ban ci amanar ka ba wallahi ba kya sona domin ko da kina sona da baki tsokama ni a cikin wannan mummunan halin da nake ciki ba kin san me yaso alfahari nake duk garin nan babu wanda ya kai ni sa'ar samun mace irin ki ki duba ki fa kalle yadda ni idan na tsaya da ke gaba ɗaya rudiya muke muke zama wato na didi wato abin da isa ba dan komai kika ga mun dage miki muke so mu ciki aure muka fi so ki aure labaran ba kin gane abin da babba ya hango yaro ko ya taka tsami ba sai hango ba labaran din nan gidan hutu ne inda zaki je ki huta mun ma iyayenki mu huta dangin ki ma a huta haka ne ina eh, amma na so a ce ali na aura ba labaran ba ha ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ladidi eh, lalle kin bunƙasa kin cika kin batsi kin cika kin tumbatsa ali aliyo na ce aliyo ba ali ba au shikenan ke a haka zamu zauna a rayuwa in nayi nan ki nan in nayi can ke yaki can shikenan a baibai zamu zauna bayan juna kowa kallaci juna mun fuskanci juna mu ni da ke ba to eh to ina mai tabbatar miki cewar in dai ina raye muna rayin da mahaifinki ba ku zaki auri alin ba sai dai labaran ya kike diban kanki kike kaiwa gidan tsiya gidan talauci gidan wahala ana kai ki inda hutu ike haba inna alin ne matsiyaci eh matsiyaci ne ƙarya nayi zaki ƙaryata uwarki akan saurayi ni dai inna wallahi shi na fi so a hakan kuma nake son to in ƙara jin sunan ali a bakin ki sai na fata fata da ke a gidan nan a'a eh. ina ki haƙuri wallahi ba zan sake ba mu iyayenki mu yanzu wannan zamanin ba mu isa mu ɗora ki kan gwadabe na alheri ba sai ke ki kai kanki da zaki wahala ga gidan hutu binta binta wai me kike yi ne dai binta amma kin san sauri nake kin tsaye da ni ina ta zaman jiranki gani gashi haba kun da zan zo kawo wannan abu in koma kin sun tsaye da ni kuma na ta abin nan gashi nan dai ba wani abu kuma ko menene wannan ina sana da ita kuma Allah da in na fita yanzu ta can zan biya shikenan to sai Allah da da ni Allah ya kiyaye kai kai kai kai kada an goma ko mai zuwa mai zuwa kake ta sauri nan kai ka cika tsokana wallahi tsokana ce ko baka so a faɗa mutane ne a'a ni na isa na ɗauka baka so ne ai ina gajiya ya gari ya gida na zuwa haka kake ta sauri eh zan je gun telan nan ne mun yi alƙawari zan shan ah, in karɓo ɗinki na na ah, angwanci kwarai kuwa <laughs> ya koye dinki dan kwanakin baya mun dinki na ji dadin dinkin nan ah, a sosai za ku ladiyan ce samari na ake kai masa ɗinki salmani eh ai ku gwanda ma da na ganka yanzu dan dama ina so in ganka da Allah mu zauna mu tattauna mu ga za mu bullo kan al'amarin nan da yake karatowa to ni kaga duk lokacin da ka shirya ni wa a shirya nake kawai ka zo ka same ni mu zauna mu yi inda ka kamata to shikenan kaga dai dama yanzu ga inda zan je mun yi alƙawari da shi shi yasa kaga gwara in je abubuwa na suna hannuna kar a zo a mm, ringa cewa kuma an abin nan to ba damuwa eh. in ka dawo ni ma kaga yanzu inji da jin dauko nika to idan na dawo kai daga ba ni ban ce komai ba to shi kenan eh,